ashirin da shida ah, da biyar ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara dubu biyu da ashirin da shida Allah ya sani haɗa mu a wannan masallaci ya albarka na juma'a na jama'a fi zalin bid'a wa iqamatis sunna da ke nan hedikwatar ƙungiyar ta jama'a fi zalin bid'a wa iqamatis sunna ta ƙasa reshen ƙaramar hukumar boko a hausa kwata cikin garin boko ƙaramar hukumar boko a jihar benue nigeria a karo na ashirin da ɗaya. domin tsora daga yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke bangaren mata ina roƙon Allah subhanahu Allah ya sa albarka a wannan azuwa ta mu Allah ya sanya mana ita cikin abubuwan da za mu farin ciki da su a rayuwar ta duniya da lahira Allah ya sa ta zama to sanadiyar ɗaukakar musulunci da musulmai jiya mun kai karshen tafsirin sura ta uku a jerin surori tamanin da shida ko da bakwai da suka sauka gabanin hijira kuma ita ce dai ta uku a surorin alkur'ani dari da sha hudu da suka sauka amma ita ce sura ta saba'in da uku a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce suratul muzammil yau insha Allah za mu tashi farkon tafsirin sura ta hudu a jerin surorin alkur'ani 86 ko da bakwai da suka sauka gabanin hijira ta hudu da suka sauka a jerin surorin alkur'ani 114 amma ta 74 a jerin surorin alkur'ani daga sama ita ce surar mujassir da fata allah ya taimake mu ya sa mu dace na akwai sakonnin gaisuwa da aka aiko daga wurare daban-daban kwamitocin mata musamman daga matazu daga kura daga suleja daga dutsen ma cewa a fi ku a daidai irin wannan lokaci da aka zo karatun mata suna tuna lokacin da na zauna can muna da daidai wannan lokaci muna tare da su muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka da alheri Allah ya bar zumunci wannan zai assalamu alaikum Allah ya ji dan iyayen malam amin eh, mahaifina ya mutu amma mahaifiyata tana nan da insha Allah eh, Allah ya amsa na gobe. malam menene matsayin waka da kiɗa a musulunci haramun ne in mutum ya halatta su yana iya zama kafi. Allah ya kawo suna da illa a rayuwar mutum don sukan yi tamfarin kiɗa bincike ya nuna wato ikan haifar da illa ga jikin mai yinsa da mai saboda wannan abin da ake bugawa jikin yana karba jikin yana karba saboda haka yana iya yin illa ainihin a lafiyar mutum a gangar jikinsa sannan ina da illa a zuci ɗaya ne daga cikin cututtuka jinyoyi na zuciya san jin kaɗe-kaɗe da san jin wake-wake jinya ce rashin lafiya ne irin ta zuciya wadda mun ji allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani saboda ya maganin irin waɗannan jinyoyi to shi dai jin kaɗe-kaɗe da wake-wake jinya ce irin ta zuciya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna haifar da munafunci a zuciya wanda suka sa mutum ya zama munafiki har ila yau suna daga cikin tsatsa da Allah ya ta kalla ban rana ala gumi ma kanu mu. kenan shi kida din da jin wake wake suna kamar idan mutum yana yin su kwano ne lamba ai yi tsatsa kenan ku to wannan haka jin kida da waka yi haka nan ainihin wato shi jin kiɗa da waka mai jin su a sallallahu alaihi wasallam ce kamar ina daukar narkarkiyar tagulla ne ina zuba a kunne shi saboda haka sai kasa fahimtar abin da ya kamata ya fahimta na daga illolin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe sa shagala daga fala da haka ko sallah mutum yake yi ko karatun alkur'ani yake yi sai waɗannan su ringa dawo shi zai zamanto zai idan da sallar idan ana ba da rana goma sai a tsaye da kyar ki samu ji ki samu saboda yau da abubuwan sun tafi jiro masa sun tafi masa da sallah da aka annabi sallah ta yake da yawa akan samu mai sallah yana yin sallah amma ba shi da komai a ladan sallar sai kaso ɗaya bisa biyu kaso biyu eh, kaso ɗaya kaso biyu kaso uku wato tauyayyen lada to shi kiɗa ɗin ina daga da waƙa suna daga cikin abubuwan da kan bujiro mutum sai to sun sa ina samun irin wannan matsaloli kiɗa da waƙa ikan bijirar da mai yin su zuwa daga cutuwar shaidanu shaidanu suna iya cutar da mai yin kiɗa da waƙa cikin sauƙi cikin kwanciyar hankali za su cutar da shi su taɓa shi a lafiyarsa su taɓa shi a kwakwalwarsa su taɓa shi a tunaninsa su taɓa shi ainihin a zuciyarsa in ya yi rikinsa har sun ma taɓa hankali shi saboda wani idan ya zama to mahaukacin son jin kaɗe-kaɗe da wake-wake to kuma shi zai yi sai ya sa kiɗa da waka a lokacin baya tunanin zai iya mutuwa wanda ya kwanta bacci zai iya mutuwa kuma zai iya mutuwa ba to hasali ma ko wanda yake kusa da mutuwa irin shi kuma dama shi Allah ya ce matacce ne Allahu ya tawaffal anfusa حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها Allah ke kashe rayuka lokacin baccin duk da sai bacci kenan ta mutu to wani yana manta cewa daga wannan baccin ya miƙe ya tafi kenan ba zai dawo ba har abada ya kwanta kwanciyar da sai a tashe shi ba kuma ya a tashe shi a zaunar da shi a kan kafa tsayar da shi a kan kafafunsa ba a sai dai a juya nan a juya can a wanke sannan a ɗauke shi a saka a cikin likafani a ɗauka a saka a cikin makara a ɗauka a kafadu a je a kai shi makabarta a ɗauka a saka a kabari abin ne a a bar shi an bar shi daga hali sai sallah an gane ko to kaga idan ba hauka ba waye zai dai kwanta ya ina jin abin da in aka tashe shi a wannan yanayin ba zai ji daɗi ba wanda ya mutu ina jin kiɗa ko yana jin waka ina jin za ta shi a cikin rahama ina jin wannan abin da ya mutu a kansa in ya tashi in ya farka ina ga zai farin ciki da wannan abin da ya mutu a kan shi saboda haka kun ga eh, idan mutum ya zama mahaukaci wajen son jin kaɗe-kaɗe da wake-wake to ya kwanta isa eh, eh, kiɗa a haka ne zai yi mace wani lokaci wuraren shekara ta 1994 zuwa da biyar mun zo kaduna lokacin muna matasa sosai a ɗakin da muka kwana sai aka ce wai za a sa wai an sa wani kiɗa kiɗan mace lokacin an yi wani ta tashi wani kasa ana ta da shi rege to muna dai ta kwance mu dama dai abu biya kai mu kaduna mun je dubiya ne da ta'aziyya an yi mutuwa kuma ko dai ina asibiti ba shi da lafiya to sai muka je dubiya to sai aka sa wannan abin nan din wani yayan mu sai aka ce ai kidan bacci aka sa sai ki farka wajen garfe da yake jama'a ni fa na kasa bacci aka ce kamar ya ka kasa bacci yace to an ce wannan kiɗan da bacci ne kuma ni yana da bacci gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kuma gaskiya ne to da haka wannan shirme ne kawai da haka mutane sun su lura akwai hatsari kwarai da gaske in mai babbar matsalar ita ce in mutum ya mutu a haka to sai ji tsoron haɗuwarsa da Allah kuma subhanahu wa ta'ala malam wata ce ta yi aure bayan kwana biyu sai yar uwarta ta ji tana da ciki har wata uku da ta tambaya sai ta ce namijinta ne shi ya yi mata tun da aka bayar da sadaki shi ne ke ɗaukar ta su fita an ce su rabu sun yanzu suna da yara biyu wannan matsala ta baiko ta daɗe tana cutar da musamman mata amma ita allah ma ya taimake ta da ya ce aure ne ya yadda an yi auren waɗansu aikiyar da suke sai sun yarinyar ta yadda da su kuma sai zo sai sun fasa duk inda za a yi rigima sai an warware abin sai sun jawo ba daidai ba ne abin da suka yi amma tun da suna da tawili wancan abin nan matsalar baiko matsala ce da malamai sun tattauna a kanta sosai akwai malamai da sun bayar da fatawa a kanta cewa aure ne amma daga baya suka dawo dole suka warware cewa baiko ba aure ba ne saboda haka tunda suna da wannan tawili kuma musamman yanzu haka sun ji wancan fatawa wannan ɗan da aka samu gabanin ɗaura aurensu nasu ne ɗa ne na haƙiƙa an fahimta kullum abin da ya sa ake cewa bai ko ba aure ba ne dalilai ne guda biyu zuwa uku babban dalili na farko idan aka bar wannan zancen bai ko aure ne to makarnata sun samu dama da za su yi ta zuwa ana yi musu ko suna lalata yayin mutane suna da su akwai wani mutum ni na san shi yanzu a wasu wurare shekara ta dubu biyu da biyar zuwa da shida da bakwai ya yi min tambaya cewa menene matsayin baiko a musulunci sai na ce ba ruwan musulunci da baiko musulunci daban a harkar aure baiko daban a harkar aure don baiko tsari ne na al'ada musulunci bai san da shi ba shi musulunci abin da ya sani shine al'ijabu wal qabul wato a lokacin da aka ce an bayar an karba a wajen an bayar an karba din ana buƙatar abubuwa guda biyar su tabbata abu na farko mahallin da za a ɗaura auren ita matar da shi mijin mai auren da wanda za a aura ya zamanto ya halatta su yi aure ana samun halaccin yin aure tsakanin wane da wance idan an rasa sababai guda uku da za su hana auren sababi na farko sababi na nasaba dangantaka mecece dangantakarsu a bangaren haihuwa in an rasa dangantaka wadda ke iya hana aure tsakanin wani da wance to an samu sababi guda daya sababi na biyu shine sababi na shayarwa tana shayar abin nan wanda ishayar da shi daban wanda ishayar da wanda ta shayar da ita daban ba su sha nono daya ita da mijin da za ta aura ba haka nan iya abin nan a bangaren immediate ya zamanto baban yaron bai sha nono ɗaya da ita yarinyar ba an fahimta to wannan ya zamanto an rasa sababi na shayarwa wanda yana haramta auratayya tsakanin wani da wani bangare na uku sababi na uku da ke hana aure tsakanin wani da wance shine abin da ya shafi surukuta da auratayya in zama ita ba da aure in zama shi kuma in kuma ba ta taba yin ko dai ba ta taba yin auren ba ko ta taba yi ta gama amma an rabu ko ba ta karkashin idda ko ta kabar wani shi kuma in zama to ba shi da mace fiye da hudu ko guda hudu in yana da mace guda hudu ko ya saki daya bai halatta ya nemi aure sai ta gama idda an fahimta to haka nan ya to bangaren surkuta ya to babu surkuta tsakaninsa da ita misali ya taba auren yarta kuma ya ga uwar ina so an gane ku ko da ko dai auri yar ba surgaya sun tare saboda ta zama sadakarsa to surkuta ita kuma ta hana ta aure ta aure shi an fahimta sai aka rasa waɗannan dalilai sababai guda uku to ya halatta an samu mahallin da za a daura aure abu na biyu samun waliyin mace dan mace ba ta aure da kanta dole waliyin ta shine zai aure da ita idan waliyin ya yarda ba kawai wali za a zo ta yi shi kenan ga wali ba ya yadda kuma menene best din da ya yadda da auren abu na uku da ake nema ita ce siga neman auren wanda shi wanda zai aura ko wakilinsa zai samu waliyin ita yarinya da zai aura ko wakilin waliyinsa wanda waliyanta suka yadda ya aurar da ita izo nema ce shi wane dan wane yana auren wance yar wane bayan abin da wasu ake ba muna neman iri to iri wanne iri irin gero ko na dawa irin hatsi ko na dabbobi a muna dai neman alfarma iri to ku faɗa mai irin me kuke nema ba haka ake yi ba musulunci abin da ya ce eh, ka ce ni wane dan wane ina neman auren wacce yar wane a matsayin ka na waliyinta ko ta ina so ka aura mai gida to shi kuma waliyyanta sai abin da ake cewa da shi ainihin khutbatu zawaj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 sai ce amma ba ni wani dan wani waliyin wance yata ko waliyin wacce da nake wakiltar waliyanta ƴar wani ko wani na aurar da ita ga wani dan wani bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi ango ko wakilinsa in ango ne sai ce to ni wani dan wani na karɓi auren wance yar wani a hannun waliyinta ko wakilin waliyinta wani bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani wakilin ango ne ba sai zai na karɓa ya shiru ba ana yin haka ko sai to na karɓa to aka karɓarwa kun ga akwai matsala in yace ya karɓa wanda aka aurawa daban mai karba kuma ne kun ga an samu kilashi sai ce ni na dan wane wakilin na dan wane na karɓarwa na dan wane auren wanke ‘yar wane daga hannun ta wane ko wakilin ta wane bisa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake ce a abu na hudu shi ne sai ambata sadaki abu na biyar sai a kawo shaidu kalla mutum biyu to wannan ke ke san ce al'ijabu wal qabul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jina na isa ya zo ya tarar da nau'ukan aure da yawa ana yi daga ciki har akwai nikahu shigar auren fardi mutum ne zai ce da kai wani na auren min da yarka bisa shara da liman auren maka da yata babu sadaki a tsakanin mu amma ko an ce da sadaki shi ake ta ce auren farji ne kawai shiga musulunci ya hana wannan na daga auren da musulunci ya zo itarar akwai auren dadoro mutum ya dauki mace ya ajiye ta ba aure aka ɗora musu amma zai gaya mutane to wanta na ajiye ta zaman kanta take amma na ajiye ta ban yadda ganta da wani ba komai nata abin da zan wa abin da zai wa matarsa ko ko abin da zan wa matata yau abin da zai wa da Allah ku dinga tunasar da ni ku dinga faɗakar da ni abin da zai wa matarsa ita zai mata ita zai ma yi mata fiye da abin da zai wa matarsa amma ba zai haihu da ita ba an fahimta in ya ganta da wani to za ta ci dukan tsaya haka suke yi masu dadaro. musulunci ya tarar da wannan auren ya bata na daga eh, auren da musulunci ya tarar ibata auren tuta mace sai za ta zo gidansa sai ta kafa tuta to duk gidan da kaga tuta to wai matar gidan tana neman miji kenan saboda haka sai ta auri miji goma miji dozo kullum ba raba musu kwana za ta yi ba wanda ya riga zuwa shi kenan shi ne zai kwana in ka sake ya fi ka kokarin zuwa da wuri shi kenan sai kullum za ka yi ta kare oba wancan ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo ita haka nan suke yi wannan aure idan ta auri iya adadin mutanen da take so sai ta datse kofa sai ta cire tuta yanzu waɗannan kawai su za su ringa zuwa in ta samu ciki in cikin ya girma to duk sai ta dakatar da su kowa ya daina zuwa sai ta haihu idan ta haihu sai ta kira wanda take so ta ba ɗan jiwa da ka zo na haihu kai na ba ɗan shi kuma yanzu ya karɓa yana alfahari musulunci ya bata wannan ko a dawo da shi a sai ku ce za a iya ne tun da musulunci ya ce babu yanzu akwai wanda zai iya dawo da shi babu na daga auren da musulunci ya tarar wannan da muke bayanin sa yanzu shine na ta ce duk sai ya bata duk wata auratayya sai ya bar wannan ta siga ta alkabul wal ijab to idan mutum ya ke ya yayi baiko abin da yake daukar waɗanda suke cewa aure ne shine a ciki akwai bincike da ake yi a tabbatar da cewa aure ya akwai halaccin aure na da gaskiya na zancen salaki a ciki ana yaya ta cewa an yi banku haka ne so da aka fi ce wannan ya zama aure tun da duk an samu waɗanda abubuwan da ake nema a ciki gama sai ce ba aure ba ne har yanzu saboda ne duk abin nan ana yin sa ne akan al'ada dan an sha yin baikon sai a warware idan aka warware mata tana idda ba ta yi to ko za ta ba za ta bayan saboda ba wani ba riga an aure ta ba kuma ba a tare da ita ba da haka babu idda to amma dai in such cases in aka samu kuma ya kwanta da ita za ta iya fito ta faɗa iyayenta za su faɗa yanzu haka babu sani kun ji dalili na ɗaya da zai zamanto bai ko ba aure ba ne dalili na biyu yanzu ina aka mutum bai ko da mace da Allah zai iya zuwa gidansu ya ce a bashi ita su yi tafiya ta kwanaki ko ta wata ɗaya ko ta wata biyu ko ya ce a da Allah yau ina so ta zo wajensa ta kwana zai iya ita za ta iya ko ita wannan idan kuka tambaye ta sai kun samu hanyar da aka baka yi mu'amala din ba wata hanya ce ta samun nutsuwa ba a cikin tsoro aka yi amma ba wai a nutsa ba ƙarya ne rannan na ba ku labarin wani abokin mu ran da ita ne da matarsa kuka da kuka in shiga gidan da kuka ya fito ban ba ku labari ba ƙarya ne ba zai yiwu ba dalili na uku da bai ko ba zai zama aure ba shine bayan an yi baikon sai kuma an ce an sa lokacin yin aure haka ake ko ba haka ake yi ba ah, ana sa lokacin aure ko ba sa a ce wannan ya nuna har yanzu ba ne ba ya auren ba guda ka da waɗannan dalilai guda uku bai ko ba mai saba zama aure ba amma in such cases a lokacin da aka sami irin wannan matsala ya riga yaudare ta da cewa aure bai ko aure ne har ya kwanta da ita har ma wani rabo ya shiga to shi kenan yanzu sai a bar maganar haka idan ma da kun sani buku wani maganar ai tana da ciki wata biyu ba eh, ana haihuwa wata bakwai ko ba haihuwa in da yau za a ce wani abu wurin ku koyi rufa junan ku asiri ku koyi rufa asiri shi musulunci ba su a rika tonar da waɗannan asirin an fahimta jama'a saboda haka ɗan da suka samu ɗin nan da farko nasu ne ta wancan tawili amma su ji tsoron Allah su kiyaye gaba wannan da nake gaya muku 2567 67 ya yi mu wannan tambaya bayan mu wannan tattauna da shi yaro ne izo ina son yarinya a gidansu sai zo da wannan ishu na cewa bai ko aure ne to kusan da aka bincika a garinsu yara bakwai ya nema duk aka bata da su kuma laifan guda ɗaya ne dai in ya je zai kai sadaki ya komai in dai kwanta da yarinyar to dukkin da za su yi rigima sai an yi a samu tashin hankali a sai kai auren nan bane ba da Allah zo ka dauki kayan ka to ita kuma dole ta jawo kinta ta yi ne ta tsoke ba za ta faɗi ga abin da ya faru to ita wannan ita ce da izo kuma san saboda haka yanzu sai bar garin su sai yake fita waje misali kamar a ce ina nan boko in an gane shi a boko tun da boko babban gari ne in ya yi a kudu zai iya koma gabas in ya yi a gabas zai iya koma yamma in ya yi aibu zai iya koma arewa zai zo tsakiya central eh ya koma gefen central na hagu ya koma gefen central na dama nan ma isa mu yi tuwa-tuwa ba za a iya ganewa ba tunda boko babban gari ne to amma yau da gobe yau da gobe in ya yi yawa za a gane shi to yanzu kun zai fara fita ina gefe kamar zai tafi kamfani eh? sai je sai nema a kan ba wanda ya sai shi sai so kuma idan ka ganshi haka mutumin kirki dan banza to dan banza mana ka ringa zuwa kana auren ƴaƴan mutane da sunan baiko kana kwanciya da su kuma sai ka kwanta da su sai ka karja rigima ka ce sai ba za ka aura ba to da aka yi haka ni ne na ce su hada shi da hizba na ce ku hada shi da himba kuma abin da ya faru yarinyar ya ta neman su ya kwanta da ita ne to shi wannan ɗin mu ne a sakandare ya wuya saboda aka sai yake tambaya ita sai ta tambaye shi menene hukuncin shari'a wannan abin nan ita fa wannan wanda aka bata ina ta neman ta kaza kaza sai ta tambayi wannan ta to shine shi kuma yazo yake neman fatawa to da bata yadda ba ifara dan abin nan aka bincika da suka bi sai aka je aka samu yayi haka nan sau bakwai ya kuma wannan laifin shine da aka ce da kwada shi da hizba aka duke shi aka hada shi da hizba to daga nan sai aka yi atakin nashi za a buga hotonka za a yayata ka za a tona maka asiri tun daga abin da kake yi da haka ka nemi yar da za ka aura ka yi aure amma ka daule sai ka kai can a yi maka baiko sai ka kwanta da yarinya ka ce ka fasa ka ɗauke laifanka a ba dawo maka da sadakinka ka sake ɗauke aka kai wani wuri kuma matsiyacin da yake nema yake da yawa sandby ta da ya bata da wannan zai ne zai ɗauka ya kai wa wata da aka ce an lura da kyau wannan yaro dai na sani ta an yi an yi a raba su sun ƙi rabuwa dama ba dalil da zai sa a raba su ina fatan mun gane ba dalil da zai sa a raba su suna da tawili wannan tawilin idan shi ma har ga Allah abin da yake nan insha Allah babu wani abu sai a ɗauka cewa sun samu tawili kamar yadda malam mai halari ke cewa wanda ya ci abinci da ranar ramadan da mantuwa ko da tawili to babu kafara mu akan sa balle kafara an fahimta da Allah ya mana jagora to ba wani abu da rugo mu ki shabiyar Allah rama bismillah بسم hmm. ya الرحمن الرحيم يا أيها قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر نعم بارك الله فيك يوم ما سأل البركة وأن سورة أنا تاريكا سورة المدثر سورة المدثر يا المكتشف tana da ayoyi hamsin da biyar ko hamsin da shida kuma kamar yadda bayani ya gabata ita ce sura ta hudu a jerin surori 86 ko da bakwai da suka sauka gabanin hijira kuma ita ce ma dai ta hudun a jerin surorin alkurani 114 suka sauka amma ita ce ta 74 yanzu a jerin surorin alkurani daga sama suratul mujassir ta sauka bayan suratul muzammil gabanin suratul fatiha suratul fatiha ta kitab ita ce sura da ta sauka a bayanta a tartib na surori da ni na dogara da shi a cikin a tafsirul hadith wannan sura suratul muddathir tana babban abin da take karantarwa kamar mu malaminmu jagoranmu ubanmu kakanmu magabacinmu abin koyinmu cikin wannan gwagwarmaya faɗa a tafsirin sanarar azhan a sheikh abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa ya ce wa mawdu'ar ra'isi ta'limul akhlaq lidda'i mundir babban abin da take karantarwa tana koyar da kyawawan halaye da ɗabi'u da ya kamata mai kira mai da'awa mai gargaɗi ya kamata sani in koya ya yi kwalliya da su ƙabla an yi shira'atar da'awa gabanin ifara da'awa din ilallahi ta'ala zuwa ga Allah madaukakin sarki wa kayfiyatin da'awa kuma tana koyar da ya ma ake yin da'awa an gane wannan shine babban abin da wannan sura take karantarwa yayanmu abokin aiki profesa sani umar rijiyar lemo dr sani a tafsirinsa da ya yi na ƙur'ani cikin hausa ya ce babban abin da wannan sura take karantarwa shine ko daga cikin abubuwan da take ta kunsa akwai umarni ga manzon Allah sallan da ya miƙe tsaye ya gargadin mutane ya yi sar musu da saƙon Allah mai tsarki da daukaka haka nan ana umartarsa da ya tsarkake zuciyarsa da tufafinsa ya nisanci bautar gumaka kamar yadda ake umartarsa da yawaita sadaka da haƙuri akan duk wata tsangwama da za a nuna masa haka nan ya yi gargaɗi ga mushrikai da tsoratar da su game da ranar tashin alkiyama na daga abin da sura take karnarwa gargaɗin duk wani mai sukan alkur'ani mai butulcewa nemomin allah subhanahu wa ta'ala na daga abin da sura take karantarwa bayanin sifofin wutar sakara na daga abin da sura take karantarwa mayar da martani ga mushrikai masu izgili da adadin mala'iku masu tsaron wutar jahannama na daga abin da sura take karantarwa kalubalantar ma'abota littafi da cewa sun jayarci adadin mala'iku masu tsaron wuta da cire musu kaunar samun tsira daga azaban lahira sannan tana bayanin halin muminai ma'abota sallah da zakka da ba da gaskiya da rana sakamako dalilin saukar wannan aya ko babban jigonta zaburar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam akan tashi tsaye don kira zuwa ga Allah tana kuma gargadin masu karyata gaskiya da tsoratar da su azabar Allah subhanahu da wata'ala amma dalilin saukarta ya kawo idbamin ibn shabi zuhri cewa abu salama dan abdurrahman ya ba shi labari cewa yayin da jabiru dan abdullahi al-ansari yake ba da labarin yankewar wahayi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina cikin tafiya sai na ji wata murya daga sama sai na daga ido na sai ga mala'ikan nan da ya zo mini a kogon hira yana zaune a kan wata kujera a tsakanin sama da ƙasa sai tsoro ya kama ni sai na koma gida na ce ku lullube ni sai Allah mai tsarki da ɗaukaka ya saukar da faɗarsa ya kai mai lulluba ta shi kai gargaɗi to da wannan ainihin ko wannan shine ainihin asalin ko sababin saukar wannan sura kuma daga nan ne wa'ayi sai ci gaba wannan hadisin ba ibn shahabi kadai ba imam al-bukhari da muslim ma sun fitar da shi abinda nake so mu fitar da shi shine sura dunkulalliya game da wannan sura ta ta ta, suratul mudammil wato kamar yadda muka ji a suratul muzammil wato akwai aiki jajazir a gaban masu da'awa akwai halaye da dabi'u da ake buƙatar su yi wa kawunan su kwalliya da su gabanin kutsawa cikin wannan aiki na da'awa. malamai sun yi saɓani wasu malamai suna ta ita ce sura ta farko da ta sauka ba ikra ba amma ibn kasir Allah ya ji kansa ya ce za mu iya haɗa maganganun guda biyu cewa ikra ce ta fara sauka sannan mu zammi kalam eh, sannan mu zammil sannan mu dassir akwai lokacin da wahayi yanke to a lokacin da wahayi yanke to shi ne sai aka saukar da suratul mudaththir kenan waɗancan surori guda uku sun sauka gabanin ne wahayi ya yanki dan daga saukar suratul mudaththir ne to daga nan kuma wahayi bai sake yankewa ba sai da aka ɗauki dogon lokaci ana saukar da wahayi sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya sake ɗauke wahayi an samu kusan kwana arba'in da wani abu wahayi bai sauka ba sai Allah ya saukar da wahayin suratul duha والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلق ina fatan mun gane to daga nan kuma sai wahayi ya ci gaba da sauka bai sake yankewa ba har aka yi hijira har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya ina fatan mun gane to dan haka in an hadu da su maganganun malamai da suka hadu da ko suka yi karo kamar waɗannan suna cewa kaza waɗannan suna cewa kaza to haka nan ya kamata a haɗa su zai zamanto an fita ba tare da karo ba to sannan ku lura ilimi shi yake warware wannan abin da haka wani ba je dan kauye dan wankan kamfaci dan ya ya ce bai yarda da hadisan annabi ba sallallahu alaihi wasallam a to ya zai ya yarda da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tun a wajen wankan sa an kamfaci hankalin shi an fahimta amma in ba haka ba waɗanda suka kawo ƙur'anin nan ko suka kawo hadisin da su suka kawo ƙur'anin nan su ne ko ba su bane su ne sannan duk wani abu da kake cewa akwai irin eh, eh, na karo karo tsakanin hadisai akwai irin sa cikin alƙur'ani sai aka ka aka iya hada cikin alƙur'ani amma aka kasa hada kan na cikin hadisai wannan sai nuna akwai wata manufa kenan wacce ce manufar ana so a rushe musulunci ne gaba daya to kuma sun makara ba ubanninsu ba kakanninsu masu yi kai ubannin kakanninsu masu yi amma sun niya za mu zo mu je yanzu insha Allah dan haka imamu tsabarani Allah ya ji kansa ya fitar da hadisi da sanadi zuwa Abdullahi dan Abbas yace alwalid dan mugira ya tara jama'a ya yi walima da aka ci aka ko aka sha aka yi hani'a sai ce to me za ku faɗa game da wannan mutumin ga lokacin aikin hajji ya taho me za mu dinga faɗa game da shi saboda mu kange masu zuwa aikin hajji kada su su bi shi to sai a ce wannan su ce a ce mai sihiri ne waɗannan su ce a ce boka ne waɗannan su ce a ce kaza mawaki waɗannan su ce a ce mahaukaci amma dai duk gaba ɗaya sai rushe cewa a ba haka yake ba ƙarshe suka a kan cewa to a ringa cewa sihirin yi wani sihiri ne aka gano shi ko ya gano shi amma ba wahayi ba ne wani sihiri ne wanda ba wanda ya sani yanzu sai shi ne ya gano to shi ne allah subhanahu wataala sai saukar da waɗannan ayoyi ya ayyuhal mudaththir ko da maganar ta koma kunnan manzo allah hankalin hankalinsa ya tashi saboda haka ya na kamar ya tagumi ya rufe kansa shine allah subhanahu wataala ya ce a ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir tashi ka yi gargadi wa rabbaka fakabbir kuma ubangijinka ka girmama shi ma'ana ka girmama Allah duk abin da ya sa ka yi duk abin da ya hana ka ka hana ka hannu to shi kuma zai taimake ka wa thiyabaka fatahhir kuma ka tsarkake tufafinka lafazin thiyabak an masa fassara iri biyu an masa fassara ta ma'ana tufafi wannan da muka sani riga ta sawa an masa fassara da tufafin zuci wato ka tsarkake zuciyarka kar ka sa kowa a cikinta kar ka bar komai a cikinta sai Allah subhanahu wa ta'ala sai abin da ke da alaka da Allah din subhanahu wa ta'ala an fahimta to daga me zai tsarkake tufafinsa sai malamai suka ce ai zamanin jahiliya ba a tsarki ba san tsarki ba ko sun san tsarki ba sani ba in mutum ya yi bawali haka zai tashi in ya yi bahaya haka zai tashi haka nan duk wani abu in an yi jima'i haka nan in al'ada ce haka nan idan haihuwa ce jinin haihuwa ya ɗauke haka nan babu wani abin nan da ake yi tsarki saboda mai ana cikin duk da haka ne duk mujtama na waɗanda ba musulmai ba in ka je za ka tarar wariya yawa saboda akwai ƙazanta za ka tarar wariya yawa na ba ku labarin wani a jihar su malam a kebbi mun je wa'azi wani gari gilmace a ƙasar zuru shi kawai yace abin da ya sa zai musulunta yace kawai sun lura duk wanda ya musulunta warin da suke baya yi shi kawai dalili kenan a sai dai kowa yana son mai kyau sai wanda bai samu ba an fahimta yace warin da suke mutu ya musulunci baya shi baya yi to wai mai sirrin ka ce to yanzu gaya idan ka musulunta kana musulunta za mu ce yi wanka wanka tsafta ne ko ba tsafta ba ne kun ga tsafta ne za ka zo kai azara za mu ce yi alwala duk wuraren da suke aje wani wari wani tsami wani bashi wani hamami kana wanke shi ana wankewa ko ba wankewa za a wanke fuska a fuskan na akwai ido ido yana ajiye kwantsa kwantsa tana wari ko ba ta yi tana yi in ta wane da wane da wance da wance suka haɗu wari wannan ya hazo wannan ya zo an haɗu wari zai tashi ko ba zai tashi ba zai tashi idan aka tashi yin alwala gabanin a yi alwalan an yi bawali za a yi tsarki ko ba za a yi ba bawali baya zarni in ya taba tufafi baya ƙari shi tufafin to idan mutane sun je sun yi alwala wancan ina ƙari wancan ina ƙari wancan tana ƙari sun zo sun haɗu ƙari da ƙari da ƙari sun haɗu sai su fitar da wani ne wani wari an fahimta ba haya ba ɗoyi yake yi ba an ji an yi ba haya an tashi masu katsewa ma sun katse amma dai akwai ragowa ina nan to wancan ya zo da ragowar wari wancan da ragowar wari wancan da ragowar wari idan suka zo suka hadu za a samu ɗoyi ya tashi ko ba za a samu ba dalilan duk da za su sa su yi wari akwai su to za a yi alwala za a yi tsarki za a zo a yi alwala a wanke hannu a wanke baki baki baya wari baki yana wari ina hamani to za a wanke baki a wanke har sau uku a zubar hanci baya aji wani hamani an shaƙa ruwa an face an kuma shaƙa an face an kuma shaƙa an face yaya da aka masa bayanin dalilan da suka sa in an yi jima'i ana yin wanka in mace ta gama al'ada ta ɗauke tana yin wanka har ma ta samu turare ta sa idan mace ta haihu ta jinin biki ya ɗauke tana yin wanka wannan karnin kaza kaza duk sai ta yi dalilin da zai sa a yi ƙanshi ya zo ya zo ko bai zo ba ya zo musulunci kenan to da aka dai jama'a lafazin wasiya baka hir in an ɗauka tufafi wancan na jiki da ake sawa shine duk tufar da najasa ka taɓa to a tsarkake ta tunda za a je a bautar Allah yanzu da aka Allah subhanahu wataala ya ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid duk sanda za ku sallah ku yi kwalliya ku yi ado mata ku ji tsoron Allah mijinkin zai fita kasuwa har ta kike da Allah dan dan dan karkata hularka haka wai ke ce madubinsa ko amma idan ya da zai je masallaci kina gani haka ne zai fito ya zuwa mutane masallaci gargajaja da shi idan ko ni gabbace zo mutane da ita masallaci ki ji tsoron Allah ko da yake ba shi ya ta yi idan ga yin kwalliya yana tafiya kasuwa kyale shi ke ma za ki karanta a kwarai kya eh, in zai fita gyara masa wular na ki dan cokara masa ita haka ki dan dafe ta haka Allah ya sa in ya fita wata canza dan hango shi ce wallahi in ba shi bi sai ku ce amin mana an gane to dai Allah ya ce wasu ya baka mabayin idan zuciya ce to dama manzan Allah zuciyarsa mai tsarki ce don haka ya yadda da bautar gumaka da haka bai yi ba abin da ake cewa wai babu sama wai tun da ta samu cikinsa sai ta ji ba ta iya zuwa bautar gumaka kaza kaza wai har ta ce ma ya dama ya da ta cikinsa kai to yaushe aka yi haka tana nan musuluncin ya zo ta zo mutane ita ƙarya malam mutum ya tashi yinta ma sai ya faɗa ka cewa masu hankali yake magana da su to manzo Allah yana ɗan shekara shida sa ta ta mutu haka ne ko ba haka bane to yaushe ta dawo da ya zama manzan Allah ta ce ai ma ita da ta ji ta samu cikin sa sai ta kasa zuwa bautar gumaka yaushe ba aiko shi ba sai da ta shekara talatin da hudu da mutuwa sannan ta zo sai magana don sakarci Allah ya kawai Allah ya ce wa roji zafi hajjiyar kuma su gumaka din nan ka ƙaurace musu karka yadda kai bautar gumaka dama ba ka yi ba to karka yi yanzu duk inda suka kai duk matsin lamba duk tsanani duk takurawa duk tashin hankali karka yadda kai bautar gumaka wala tamnun tastaktir kada kai kyauta kana neman ƙari wala tamnun tastakfir lafazin tamnun malamai sun yi masa fassara da yawa wasu ce kyauta da zimmar wanda ka ba shi ma idawa maka da shi irin biki naku na mata kenan ko ta haihu ko za mata aure ko za ta aurar kin kai mata wani abu kina jira in kin kai mata naira goma naki ya zo kuma ki ta biki kenan kuke ta da shi ko ma'ana na ta annabi kada yayi biki in ya bayar ya bayar dan Allah wasu malamai suka ce a ah, la tamnun kada kai gori wa Allah subhanahu wata'ala dan kai wani yi masa wata ibada tastakfir kana ganin wannan ibada ta yi yawa wato duk abin da kai wa Allah komai yawan sa karka shi da yawa ai yi wa wanda ya cancanta kai wani a ah, yanzu baka ga munafunci irin na bature ba eh munafunci ne wai idan ka bata masa rai sai ka gane ka bata masa rai sai ka ce da shi sorry this is my back wayan ka ce yi haƙuri to wai ka ce yi haƙuri wai shi ya bata masa rai ba wancan maganar ba wai ba shi haƙuri shi ya bata masa rai munafunci ne ko ba munafunci ba ne menene bata masa rai a gaskiya wancan abin shi ba ta masa rai to da haka abin da su Allah yake cewa duk ibadar da kai wa Allah komai yawanta to karka ga ta yi yawa kamar ka yi masa gori kenan ana yi wa Allah gori shin akwai wani abu da mutum ya samu ba daga Allah ba wani balaraban kauye aka zo aka yi wa'azin mutuwa aka yi wa'azin mutuwa hankali ya tashi ya ka ga shi ko a jikinsa ba shi da damuwa aka ce kai ya an yi wa'azi a kan mutuwa hankalin kowa ya tashi kai kana walkar jamin ka sai ce a ita to da zulmi hankali na zai tashi aka ce kamar ya sai ce to wai alherin da muke ciki a duniyan nan waye ba mu aka ce Allah ne ya ce to in na mutu wajen wa zan koma aka ce wajen Allah za ka koma sai ce to ya biyo ni duniya ya min alheri ba na sana na ji wajen sa kaga wani simple arithmetic dan Allah amma kuma za mu dogara da wannan lissafin ai ba dogara da shi ba ko a dai ji tsoron mutuwa dalilin haka zai sa mutum ya gyara aikin Allah ka ba mu ikon gyara ayyukanmu to dai Allah ya ce wala tamnun tasakkir kada kai kyauta kana abin nan karka ga aikin da kai ya yi yawa wai wata mata ce sai wa wata hidima za ta yi wata sabga sai ta ta zo ita kuma sai ba ta yi mata komai ba ta da hali sai ta aika ta ce wai a gaya mata idan kan da ba ta zo ba to labi ta dawo <laughs> wai idan kande ba ta dawo ba ladi wacce ce kandan ƙari kenan ladifa abin da aka bayar idan in ba ta mata ƙari ba to abin da ta bayar a kawo mata a da mata da ƙari wanda ta idan Allah ka ga ba ladan duniya ba ladan lahira an yi biyu babu ita ko ta aika ta ce a gaya mata wallahi ba ta da shi ta inda za ta yi har bashi ta nema ta rasa to yanzu ya za a yi to daka duk abin da za ka yi ka yi shi Allah da ma kana lillahi lillah ka bar abin da yake na Allah ga Allah yace wa li rabbika fasbir kuma saboda ubangijinka yi hakuri in ka ce ka riƙe Allah za ka haɗu da ƙalubale za a ƙalubalance ka za a cutar da kai za a yi maka sharri za a yi maka ƙage ba abin da ba za a yi maka ba dalilin ka ce ka riƙe Allah to ka yi haƙuri a buga a juya kar a raba ka da Allah duk abin da aka raba ka da shi in ba Allah bane ba a raba ka da komai ba kuma duk abin da aka bar ka da shi in an raba ka da Allah an raba ka da komai da haka waɗannan masu bin ɗariƙun sufaye muke fitowa muke gaya musu gaskiya kar ka yadda dalilin wata alkunya ko wata alfarma ko wani gani ko wata dangantaka ko wata abokantaka ko wata sanayya ko wata manufa ko wata bukata ko wani alheri da kake samu daga wajen wani haka kawai raba ka da Allah a ce da kawai ga wani wai wai wasu kawai ka karanta salatin fati sau daya wai maka shiga aljanna ba wai ka ci kwalar wanda ya zo da a to zancen banza mun shiga aljanna kana waje ka ci kwala da kai da wanda ka ci kwalla sai kenan ku je ku mu dai ba muna ciki ba insha Allah mu muna daga ciki ma an go ku kuna cin kwala. eh insha Allah mu kan muna ciki a ai yanzu tunda zan tafi zan dinga roƙa har da ku ko ko ne eh yawa sai yanzu zan dinga roƙa har da ku wannan ba hatsari bane mutumin da aka ce wai aka ce fa ita Talatin fati fa idan ka karanta ta sau daya aljannan mafan fan an saka ka kai alfarma ne saboda ba biya ka ba saboda wanda bai karanta ta ba ma ya shiga aljanna ballanta na kai da ka karanta kai abin fa yana da yawa ba wanda ya karanta wai salatul fati ya kan wai wanda ya karanta salatul fati sau daya za ina da mata hudu sirkansa sirkan iyayen matarsa ko matansa da kaza da nasa sirkan da za su auri ya haifi yaya arba'in duk da wanda ya auro da wanda ya aura da waye dukkaninsu saboda ya karanta ta sau ɗaya duk za a kwashe su a shiga aljanna wannan ba gururi ba ne kwatin ka karanta sau ɗaya ko baka yi aikin komai ba sai ka shiga aljanna ba ma sai ka sake komai ba da haka ga sunan da yawa sun daina yin sallah in kana so ka ga wannan abin ga kunan ku je kusa ai kuna kusa da nasarawa toto ko nan jihar nasarawa nasarawa toto ai ai kun fi mu kusa da ita ko to ka je ka ga garin yanzu yawancin mutanen garin sun daina sallah da yawa sun daina sallah ba na dan ance yake ba matasa da yawa sun zo sun cika garin sai taso daga sokoto ne daga katsina ne daga kyabbe ne daga ina ne daga maiduguri ne daga ina duk an samu musu wani ra'ayin banza sai su zo su yi gezin a gurin ba abin da suke sai shaye-shaye sun zama 'yan magawun Allah ka shirye mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka tsare mu ka tsare haula Allah kar ka bar rabai shaidan a tare da mu Allah duk abin da zai zama shamaki tsakaninmu da shiga aljanna Allah ka shiga tsakaninmu da shi Allah duk abin da zai kusanta mu zuwa ga shiga wuta Allah ka nesanta mu da shi ka nesanta shi da mu to kuma sai mu kwana nan insha Allah in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi tafsirin aya ta 8 insha Allah abin da muka faɗa ko zama daidai Allah ya bamu mu lada inda muka yi kure ko Allah ya yafe mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta ya ba ikon nisanta Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmi wa sallallahu wa sallim wa jid wa barik wa akrimani ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله